Hausa na BBC ke magana a kan mita 41 da mita 49 da wasu tashoshin FM a wasu kasashen Afirka ko a shafinmu na intanet bbchausa.com. Masu sauraro Assalamu alaikum Badriya Tijjani Kalarawi ke fatan kun gari lafiya. To a cikin shirin za ku ji shugaban Amurka Donald Trump ya kafa tarihin naɗa mace ta farko mukamin shugabar ma'aikatan fadar White House. sabon ministan tsaron isra'ila mai tsatsauran ra'ayi ya sha rantsuwar kama aiki idan muka je najeriya da alama ba a ɗinke barakar da ta kunno kai a cikin jam'iyyar nnpp mai mulki ta jihar kano ba to ai haka ne duk dai abu ne na rashin adalci da nake faɗa ai tun daga kan da aka fara na farko a jihar Kano har aka zo na ƙarshen nan wanda yake ne ƙananan hukumomi ake mana rashin adalci so ake da dole sai an tabar da mu sai an mana tsarara a siyasance ko a rayuwa muna dauke da karin bayani 'yan najeriya kuwa sun fara tsokaci kan shirin gwamnati na yi wa mata tiyatar haihuwa kyauta domin rage mace-macen mata lokacin haihuwar abu ne wanda za a taimaki al'umma sosai fiye da mutane suke tunani saboda duk wani wanda zai hasashen cewa ai cs ne kawai to bai samu experience din me ke cikin cs din tun daga lokacin da za a yi cs din da lokacin da za a sallame ita mutum a asibiti To za kuma mu je jamhuriyar Nijar inda ake nuna damuwa kan yawan makarantun da aka rufe a jihar wato a yankin tilabiri amma za mu fara da labaran duniya. Zababben shugaban Amurka Donald Trump ya zaɓi ɗaya daga cikin 'yan gaba-gaba kuma manaja lokacin yakin neman zaɓe inda ya bata mukamin shugabar ma'aikatan fadar White House. Ana yi wa Suzy wato Suzy Wills da ya kallon ɗaya daga cikin manyan 'yan siyasar da ake ganin kimarsa a Amurka. The 67 year old will make history as the first woman to hold the title. Wakilar BBC ta ce Suzy mai shekaru 65 a duniya za ta kafa tarihin zama mace ta farko wadda ta fara riƙe wannan mukamin. A sanarwar da Mr. Trump ya fitar ya ce ta yi tsayin daka a lokacin yakin neman zaben da ta kai shi ga nasara. Wannan dai shi ne babban mukamin da Mr. Trump ɗin ya fara tun bayan nasarar ban mamakin da ya yi a zaben da aka gudanar a ranar Talata. ana nuna damuwa kan wasu sakonnin wariyar launin fata da ake aikawa amurka bakar fata ta wayar salula inda ake umartar su su tafi gonaki domin tsintar auduga a ɗaya daga cikin sakonnin da aka aike wani an shaida masa an zaɓe shi a matsayin bawa da zai aikata a wani gida The texts was sent to high school and college students in several states, including Alabama Wakilin BBC ya ce ɗalibai 'yan sakandare da kwaleji ake tura sakonnin a jihohi da dama ciki har da Alabama da Pennsylvania, kuma ba a san ko suwaye suke turawar ba. Hukumomin tsaro dai sun ce suna da masaniya kan waɗannan sakonnin yayin da ƙungiyoyin kare haƙƙin ɗan adam suka yi Allah wadai da hakan. Sabon ministan tsaron Isra'ila Israel Katz ya sha rantsuwar kama aiki gaban Majalisar Dokokin Kasar kwanaki biyu bayan Firaministan Isra'ilar Benjamin Netanyahu ya kori wanda ya gada yawaf galand Mr. Netanyahu da ya kori galand in ne saboda rashin jituwa kan batutuwan da suka shafi yakin da Isra'ilar ke yi a Gaza. Sauke shi daga mukamin da ya fusata Isra'ilawa inda suka yi zanga-zanga tare da sukar matakin Mr. Netanyahu. Wani karar rashin jituwar tsakanin mutanen biyu shine ko za a cire Yahudawa masu bin tsarin gargajiya gargajiya daga shiga aikin soji. Mr. Galande da Netanyahu sun samu rashin jituwa kan batun kawo ƙarshen mummunan halin da ake ciki a Gaza da kuma cimma yarjejeniyar sako waɗanda Hamas ta yi garkuwa da su. To masu sauraro labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na BBC. To Firaministan Isra'ila Benjamin Netanyahu ya bada umarnin tura jiragen sama biyu zuwa Netherlands domin su ɗauko magoya bayan kungiyar wato makabi Tel Aviv bayan wasan da suka buga da Ajax. Gwamnatin Isra'ila ta ce an kaiwa magoya bayan kungiyar makabi mummunan hari don haka ne suka bar filin wasan kuma aka jikkata goma daga cikin su. Isra'ila dai ta buƙaci gwamnatin Netherlands ta ɗauko wato ta ɗauko tsatsauran mataki kan hakan sai dai kuma har yanzu babu wani martani daga gwamnatin amma gabanin wannan wasan jami'an gwamnati a birnin Amsterdam sun nuna damuwa kan karuwar tashin hankali mai alaka da yakin da ake yi a Gaza. Sabon shugaban ƙasar Botswana ya shaida a BBC cewa yana son ganin an baiwa 'yan asalin Zimbabwe da ke zaune a ƙasar ba tare da izinin zama ba, ayyukan yi da kuma shaidar zaman ƙasar. wato Duma Boko ya yi wannan kalamai ne da safiyar nan lokacin da yake shan rantsuwar kama aiki. Yawancin 'yan Zimbabwe dai sun tsere wa matsin tattalin arzikin da ƙasar su ke fama da ita, kuma yawancinsu suna makwabciya Botswana, amma 'yan ƙasar na koka kan kwarararsu. Mr. Boko ya ce yawancin 'yan ciranin su ne ke yin ayyukan da 'yan 'yan Botswana ba sa sanyi kamar aikin gona da kuma aikatau a gidaje. Sabon shugaban dai zai kama aiki bayan mai miƙa mulkin da gwamnatin shugaba mai barin gado Makaseti Masisi ya yi cikin lumana wanda ludayin jam'iyyar suke kan dawo tsawon shekaru 60. To karshen labaran duniyar kenan. madalla sai kuma rahotanni inda za mu faro daga Amurka. Zababben shugaban Amurka Donald Trump ya sanar da naɗin mukami na farko, inda ya zaɓi Suzy Wills a matsayin mace ta farko a tarihi da ta zama shugabar ma'aikatar fadar White House. Tana cikin waɗanda ake ganin sun taimaka masa wajen tsara yadda yakin neman zaɓensa ya kasance. Tun dai bayan nasarar da Mr. Trump ɗin ya samu ta lashe zaɓe, 'yan Republican da dama ke ganin cewa ita ce ta dace da wannan mukami. Ga fassarar rahoton na da Taufik. Lokacin da Donald Trump ya gabatar da jawabinsa na farko bayan lashe zaɓe, Suzy Wiles na daga cikin mutanen da ya kira domin mika godiya ta musamman a gare su saboda gudunmuwar da suka bayar wajen tabbatar da nasararsa. Suzy Wiles, wadda ta taɓa yin aiki a matsayin jami'ar tsare-tsare a gwamnatin Reagan, za ta riƙe ɗaya daga cikin makamai mafi girma a fadar White House. Za ta kafa tarihin zama mace ta farko da ta riƙe wannan makami. A cikin wata sanarwa, Mr. Trump ya ce tana daga cikin ƙashin bayan yakin neman zaɓensa, kuma ya bayyana ta a matsayin mace mai ƙwazo da basira, kuma wadda take ɗaukar aikinta da muhimmanci sosai, wadda ya ce ana mutunta ta sosai a duniya. A wa'adin mulkinsa na farko dai, Mr. Trump ya yi shugaban ma'aikatan fadar White House har guda hudu. A wannan karo kuma, da alama ya yanke shawarar naɗa wadda ya amince da ita sosai, kuma wadda za ta yi masa biyayya. shugabar ma'aikatar fadar white house mukami ne mai muhimmancin gaske domin kuwa da ita za a yi duk wasu tsare-tsare na tafiyar da gwamnati badamasi abdulkadir muktar kenan da fassarar rahoton na da taufik To idan shirin namu kuma dai muna dai kan batun dina na Amurka amma kuma nan akan batun Iran inda shugaban kasar Iran din wato Masud Pezeshkian ya ce kasar bata damu da kowane ne ya lashe zaben shugaban kasa da aka kammala a Amurka ba sai dai kuma gwamnatin Iran din ta kira nasarar Donald Trump da wata dama ga Amurka ta nazarin abin da ta kira manufofinta ta marasa kyau na baya domin ta gyara su. Donald Trump da ya ɗauki matakai tsaurara kan ƙasar ta Iran lokacin wa'adin mulkin sa na farko. Ga rahoton da Haruna Shehu gaza ya haɗa mana. Shugaban na Iran wanda ya bayyana hakan wajen wani taro jiya a birnin Tehran ya ce yanzu Iran ta fi ba da muhimmanci ne ga ƙarfafa alaƙa da ƙasashen da ke zagaye da ita da kuma ƙasashen musulmi. Mas'ud Pazaskiyan ya ƙara da cewa Iran ta dogara ne akan ƙarfin da take da shi a cikin gida, yana mai koɗa al'ummar ƙasar wadda ya ce tana rayuwa ta martaba da daraja. Malam Hassan Agadas ɗan jarida ne a birnin na Tehran kuma ya yi min ƙarin bayani game da abin da kalaman shugaban na Iran ke nufi. za a iya cewa kamar dukkanin gwamnatocin da suke a bayan nan kamar tafiyar su guda ce kamar ba za ta canza zane ba a yadda amurka take kallon eh, iran ɗin musamman dai a daidai wannan lokaci game da halin da ake ciki a wannan yankin to amma kamar shi trump a baya yana zargin uh, gwamnatin democrat musamman ta biden da wannan yarjejeniyar iran wadda har aka sakar mata da kudade waɗanda ya ce su ne aka yi amfani da su wajen uh, karfafa hezbollah da su houthi da su hamas ba ka ganin kamar za a iya cewa watakila 'yan democrat su ne suka fi sassauci wa iran to a hakikanin gaskiya kamar za a iya cewa hakanan tunda ita gwamnatin democrat ita ce uh, ta ci ma wannan yarjejeniya ta nukiliya da, Iran a lokacin gwamnatin Obama to kuma lokacin da shi Trump ya zo ya yi watsi da wannan yarjejeniyar yake kallonta a matsayin kamar tana cike da kurakurai to wala'ala kuma shi ne ya sa kar za a yi kallon cewa tahiyar kamar ba za ta yi ba tsakanin eh, Iran inda kuma bangaren abin da ya shafi kamar 'yan bangaren Republican su Donald Trump din. To ya su 'yan kasar Iran suke kallon zaben da aka yi wa Trump na biyu? to gaskiya kamar yadda duniya dai ta zura ido game da zaben na amurka haka ma nan iran aka zura ido a gani yadda zai kasance to bayan sanar cewa trump ne ya lashe zaben abin da dai jama'a mafi yawanci suka fi tafka muhawara a kan shi shine game da abin da zai faru nan gaba musamman game da na ambata game da halin da ake ciki na zaman ɗaɗar a yankin da kuma yadda iran take nan tana shirin mayar da martani ga isra'ila sakamakon harin eh, baya-bayan da isra'ila ta kawo amma su daga bangaren hukumomin kasar kamar yadda eh, kaɗan ambata su kam ko a jikinsu ba wani bambanci tsakanin gwamnatin da ta shuɗe da kuma mai zuwa sai dai kuma ma'aikatar harkokin wajen ƙasar ta iran ta kira nasarar donald trump da wata dama ga amurka ta gyara kurakuranta na baya kakakin ma'aikatar ismail bagayi ya shaida wa kamfanin dalancin labaran ƙasar irna cewa iran ta sha baƙar wuya hannun gwamnatoci daban-daban na amurka yana mai cewa wannan sabon zaben wata dama ce ga ƙasar ta sake waiwaye matakanta na zalunci da rashin dacewa domin sauya su Iran da Amurka dai sun kasance abokan gaba tun a shekara ta 1979 lokacin da aka yi juyin juyin hali na musulunci da ya tumɓuke sarki sha Reza Falabi wanda ƙasashen yamma ke goya ma baya. Amma zaman tankiya tsakanin ƙasashen biyu ya fi ƙamari lokacin wa'adin mulkin Donald Trump na farko tsakanin shekarun 2017 da 2021. rahoton da haruna shehu tangaza ya hada mana kenan to idan kuka je shafinmu na intanet bbchausa.com akwai makalar da muka wallafa da ke cewa kasuwanci agaji da tsaro shi mai nasarar donald trump ke nufi ga nahiyar afirka daga siyasar Amurka sai kuma ta Najeriya amma kuma a jihar Kano. inda ga alama tafiyar kwankwasiya na ci gaba da fuskantar ɗaya daga cikin rikicin gida mafi tsanani a tarihi a jere an jiya gwamnan jihar kano dan kwankwasiya abba kabir yusuf yana fatali da kiraye-kirayen masu neman ya shata layi da mai gidansa na siyasa rabi'u musa kwankwaso rikicin da ya fito fili ne bayan wasu 'yan majalisar wakilai biyu daga jihar kano sun fito sun bayyana fita daga tsarin kwankwasiya Muktari Adamu Bawa ya zanta da ɗaya daga cikin su wato Honorable Kabir Alhassan Rurum wanda ya fara da bayani kan dalilinsa na barin tafiyar kwankwaso. ya eh, kusan tun da aka fara gwamnatin nan a jihar Kano da Allah ya kawo ta babu wani abu da aka yi wanda ya kasance idan dai ba kai tun 2019 kake tsarin kwankwasiya ba inda ire-irenmu ne da Allah cikin ikonsu ya sa muka shigo a 2023 babu wani abu da zai taso ko a mazaɓaka ko a ƙaramar hukumar ko a matakin jiha a baka irin mutunci da darajar da ake bayarwa kafin zaɓe ba wani abu da za a nnpp ba tare da sai an nemi sanata suleiman kawo sumaila ba da ne turaki lano da irin su injiniya tijjani abdulkadir jobe da sauran dai jigajigan mutane wadda allah ya sani wasu suna da kan mukamin kwamishinoni suka bari suka to wasu suna majalisar jiha suka yi rizana suka to wasu suna majalisar tarayya a zaton cewa idan allah ya taimaka aka yi wannan gwamnati kowa zai samu bakin rabansa kuma mun gamsu cewa gwamnati dama ba zai yi kowa a bashi mukami ba amma ko da kalma mai kyau ake gaya maka ta mutuntaka ana yaba abin da kai a baya to wannan zai kara ma karfin gwiwa amma honorable wani zai yi mamaki a jin ciwar ka ambaci kamar ku ake a maida ku kamar sani wari ana nuna muku kamar ku ba yan gida bane zuwa yanzu da kai da alima daki ne aka ji kun bata kuma alima daki ana ganin ya dade a tsarin nan na kwankwasiya to ai haka ne dai dai abu ne na rashin adalci da nake faɗa domin in kai adalci da ɗanka da wanda ba naka ba kowa sai ka mutunta shi ya zama danka. ma'ana dai irin su alma dace su kansu ba a yi masa adalci ba mu ba a yi mana ba domin da abin da ya jawo abin kenan akwai waɗanda masu magana ce ba za su iya yi ba in na fahimta gunaguni sun fara tasowa tun lokacin da batun sarauta ya taso batun rushe sarautu sai kuma daga baya zaben ƙananan hukumomi to shi ma duk yana da alakar da shi din tunda abu ne dama na mutuntaka yanzu kamar ni akwai mutanen da lokacin da muka waro jam'iyyar apc suna kan matsayinsu wasu kansiloli ne wasu advisors ne wasu su mukamai dai daban-daban suka baro suka to domin a lokacin na jam'iyyar apc ba ta mana abin da ya kamata ta mana ba wannan ya sa suka biyo mu kuma allah da yake mai iko ne ba da nasara to abin takaici an zo daidai irin mukaman da ya kamata a ce an kula da su ban ce duk wanda ibi wanda sai an biya masa bukatar sa ba amma idan abu goma ne ko bi aka ba mu ko uku za mu yi wa Allah godiya amma duk wanda ma yake da alaka da mu ko a matakin kansila ko a matakin nadi da aka yi ko a matsayin shugaban karamar hukuma in dai ka ce ma kana tare da tarakin rano to shi kansa wannan a gurin shugabanni ya zama laifi mu ba za a yafe mana kuma a ba mu haƙƙin mu ba saboda ko da ma mun bata da kai ai akwai abu na haƙƙi wannan muna da haƙƙi a ciki amma honorable in kana cewa an mai da ku abin kyama saniyar ware kun gani ne a zahiri ko kuma a aikace ne haka ake nuna muku kamar kora da hali ai tun daga kan da aka fara na farko a jihar kano har aka zo na karshen nan wanda yake shine kananan hukumomi ake mana rashin adalci so ake da dole sai an tabar da mu sai mana tsarara a siyasance ko a rayuwa kun yi wani yunkuri al misali ku waɗanda ba ku jin daɗin abubuwan da ke faru ku je ku zauna da su shugabancin kwankwasiya ɗinnan ku ce ga abubuwan da ake yi waɗanda ba ku jin daɗi ai yunkuri ya fi sau goma kuma yunkurin da muka yi tun lokacin da aka zo ma ana kafa kwamitin waɗanda za su karbi bayan an ci zaɓe kafin ma gandu da hannun oba na za su karbi hannun oba tun a wannan lokaci muka fara ganin an fara canza mana Honorable Kabir Alhassan Rum kenan dan majalisar wakilai daga jihar Kano. To kafin mu ci gaba da shirin ga wannan sanarwar. Ra'ayi riga kowa da irin tasa. A Najeriya, batun sabon kudirin haraji na gwamnatin shugaba Tinubu na ci gaba da tayar da kura inda jihohin yankin arewacin kasar suka bayyana adawa da kudirin. Ko ana biyan haraji idan ya kasance wato kamar kamfanonin sadarwa wanda ba nan ba mu muke amfani da waya to harajin sai dai a bada su inda ka harkwata yake to kaga an dada talautar da mu jihohin arewa kamar ni ba zan samu abin da ya wuce biliyan biyu ba to wandu kaga an yi haka ba za mu iya biyan albashi kenan. 'yan majalisar dokokin najeriya ma daga yankin arewa sun ce za su tabbatar da kudirin na haraji da ke gaban su bai yi nasara ba wannan abu da gwamnati ta kawo mu a wajenmu zai kara saka wannan yanki namu na arewa ga baki daya cikin bala'i cikin masifa cikin talauci cikin tashin hankali kuma a matsayin mu na wakilan jama'a ga baki daya ba za mu yarda gaskiya da wannan kuduri shin me sabon kudirin haraji ya kunsa sannan me yasa juyin arewa ke adawa da shi waɗannan na daga cikin batutuwan da za mu tattauna a filin mu na ra'ayi riga na wannan makon.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 inda wasu alkalima suka nuna cewa yara kusan dubu hamsin da hudu ne ba sa zuwa makaranta a yankin Tilaberi kan dalilin rashin tsaro. A taro da kaɗai rahotanni sun ambato cewa sama da makarantu ɗari aka rufe kan matsalar rashin na tsaro. Yankunan kan iyaka da Nijar da Burkina Faso ne suka fi fama da wannan matsalar. Sai dai kuma dakarun tsaron kasar sun ce suna kokari domin ganin kwanciyar hankali da zaman lafiya sun dawo inda za su ba da damar ci gaba da karatu a waɗannan yankunan. Ga rahoton Chima Ila Isufu. Wannan lamari dai ba wai kawai ya janyo tururuwa na jama'a ba ne, har ma ya sa ɗalibai da dama suka bar makarantu daga ƙauyukansu domin neman tsira daga hare-hare da ukubar da 'yan bindiga suka jefa su, in ji wani rahoto na hukumar kula da 'yan gudun hijira ta Majalisar Ɗinkin Duniya. Daga cikin sassa goma sha uku na yankin Talabiri, takwas na fuskantar matsalar ta rufewar makarantun da ke da alaƙa da matsalar tsaro. Waɗannan yankuna sun haɗa da Abala, Ayyaru, Gwatai, talibere Sai, Walam, Tera da kuma Torodi. Daga cikin waɗannan yankuna yankin Torodi shine ya fi fama da matsalar inda aka rufe makarantu sama da ɗari a cikin ɗari da hudu ya zuwa wannan rana sakamakon ƙaruwar ayyukan ta'addancin wanda ya haifar da illa ga ayyuka da dama duk da kasancewar jami'an tsaro na FDS a waɗannan yankuna. Masu ruwa da tsaki a harkar ilimi da dama sun bayyana damuwarsu da rashin tsaro a yankin. Daraktan ilimi na Torodi ya bayyana wa wata kafa ta yada labarai a Yamai cewa a halin yanzu an buɗe makarantu 38 kuma suna sa ido sosai kan lamarin. Ya kuma ƙara da cewa suna da ɗalibai sama da dubu tara gami da ɗaliban da suka yi gudun hijira. Hakan ya sa shi kira ga iyaye da su tashi tsaye tsayin daka domin tallafawa 'ya'yansu. Domin wannan wata dama ce ta magance wasu kurakuran da aka gano. Don haka ya ce suna aiki tukuru don rage tasirin wannan lamari da ƙaruwar ayyukan ta'addanci a unguwannin Turo ba tare da ya yi wani dogon ƙarin bayani ba.